audu mai abin mamaki zafi zafi ta gaban ka domin cuku madan banza shege oran ya zama hula jaki kuju kudan jirage to arziki ya ci durun wasa shi da Allah ya kubuga wa muhammad wasa to saboda kumandan soja a tubu taliya na zauna kan bataliya na zauna akwai bataliya na zauna da na yi ni amin bare saboda kofar audu kai na sa'id musa yaro kofar audu kai na sa'id musa yaro kai na bato da bawan allah waje kiɗan kumanda yakubu gawan oban mai waka dan audu mai abin mamaki ba a bi ta gaban sa kai iyamurai su bar mana ilo iyamurai su bar mana gaba. Ko da dubu ɗari aka tara, dubu goma duk banza na san cikuma. Shege oransu ya zama kola, jaki ujuku ɗan jemage. Allah ya mai da shi jemage, bai kallon sama sai dai karkas. Allah ya mai da shi katafila.